Bismillah rahman Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ko a cikin ci gaban labarin mabaraciya wanda Firdausi Sani ta wallafa. Ko da suka isa unguwar nokin suka yi a gidan mai gadi ya leko binsu da kallo yake yi ya gane Fatima ita ce wacce ke zuwa wurin Rufaida sai dai mamakin ganin ta yake tare da wannan da ba ta da bambanci da mahaukaciya gaishe da Fatima yayi yana buɗe mata kofa shiga ta yi na abinta a baya Ikon Allah ya faɗa cikin zuciyarsa ga yarinya kyakkyawa ta bugawa a jarida amma da ganin ta ta da jarabtar ciwo haka ga kuma talauci domin da gani wannan tana da ciwon rashi Tunda suka shiga gidan Mira take bin harabar gidan da kallo yana nan yanda ta san shi sai dai sabon fenti da aka yi. Dalla malama zaki fara cin tun ba mu shiga ciki ba ko? Fatima ta faɗa cikin sigar zolaya murmushi kawai ta yi wanda da alama na yaƙe ne ci gaba da tafiya suka yi sai ga su sun bayyana a cikin wani falo na alfarma faɗin kyawu da tsarin saɓata lokaci ne zama Fatima ta yi akan ɗaya daga cikin kujerun falon ita ma Mira ta samu ɗaya ta zauna Sanda zuwa Hajiya, mai aiki ta gaishe ta. Cikin sakin fuska Fatima ta amsa, ki faɗa wa Rufai ina jiranta, da to ta amsa mata, ba ta da tafiya ba sai ga ta ta dawo, ta ce ta ce tana zuwa, an dauki tsawon mintuna goma sai alamun saukowar rufaida daga sama suka yi tun kafin ta karaso suka yi tsinkayar murya tana faɗin kuskure mafi girma shine na raski kaskantacciyar yarinya zaune a inda nake zama tunda rufaida ta yi wannan maganar Mira ta fahimci da ita take cikin sanyin jiki ta zube a ƙasa cike da isa rufai da ta ƙaraso cikin falon sai ta samu wuri ta zauna tukunna ta kalli Fatima tana wani ya mutsa fuska ta ce ke kam Tima kin cika jajume jajume ina kuma yau kika samo mahaukaciya ta yi maganar cike da wulakanci Sosai kalmar ta shige Mira, wanda hakan ya saka ta ɗago idanu da sauri ta kalli Rufaida. Sai dai saurin mayar da kanta ta yi ƙasa saboda ba ta so ta fahimci komai. Murmushi Fatima ta ta ce, "She's the one." Sussunka idanu Mira ta yi mata alamar ba ta so ta nuna ta gane ta saboda kar yarinyar ta canja ra'ayi. Shiru Mira ta yi tana sauraron su. Rufaida kamar yadda na jikin ce kina neman yar aiki to ga ta na samo miki cike da hargowa ta ce me kike nufi ba dai wannan mai kala da mahaukatan zan ɗauka aiki ba wannan ko ruwa ta taɓa ai ba zan iya sha ba ki dube ta fa a rufaida ba za mu yi haka da ke ba ko babu komai Yarinyar iyayenta ne abin tausayi ba ita ba, suna fama da ciwon talauci. An so, ko ni ce na saka musu talaucin daga ganin iyayenta ba su san me suke yi ba, tunda har za su iya turo ta aiki a irin wannan yanayin. Cikin tsawa Mira ta ce, "Kar ki kuskura 'yar nan, zan iya ɗaukar komai, amma banda cin fuska ga sanyin idaniyata." Iyaye da kike gani sun fi ƙarfin tozarci, tana gama faɗin hakan ta tashi da niyyar fita. Sai dai a cikin zuciyarta addu'a take yi Allah ya sa Fatima ta tsaida ta domin bata san da wannan plan ɗin ba. Har ta fara taka taka kafarta ta tsinkayi muryar Fatima tana faɗin fitar da zaki shine sakaci na ƙarshe da zaki yi da damar ki idan har da gaske kike iyayenki sanyin idaniyarki ne to kuwa tafiya bata kama ki ba domin kin san yadda suka kwallafa rai akan wannan aikin naki suna ganin kamar wata mafita ce Allah ya kawo musu na fita daga ƙankin yunwar da kuke fama da shi kina da ƙanne kanana dukkanin su yanzu burin su akan ki yake bai kamata mai nema ya rika yin zuciya ba shururu faida ta yi tana sauraron su ita sam hankalinta baya kan maganar Fatima kawai tunanin irin zuciyar yarinya yarinyar take yi ta yi zaton komai za ta yi mata ba za ta tanka ba saboda zafin talauci wafa ta yi tana ayyana irin tozarcin da za ta yi mata jiki a sabule mira ta dawo ta zauna tana sauke ajiyar zuciya domin ba ta yi tunanin fatima za ta iya yin wannan tunanin ba sai da rufaida ta yi wani murmushi wanda ita kaɗai ta bar wa kanta sanin manufarsa tukunna sannan ta ce kima idan za ta iya kiyaye duka sharuɗan da zan gindaya mata kallon mira fatima ta yi ta ce to kin ji cike da dakewa ta ce ina saurare na farko dai ni ban da ɗakin da zan ajiye ki ba wai kuma saboda babu a cikin gidan nan bane sai dan baki cancanci ki zauna ba na biyu kuma dole karfe bakwai yayi miki a cikin gidan nan saboda karfe takwas nake tashi na yi sallah to kafin na shiga ban daki ina buƙatar ki tsaftace shi sai abu na karshe kada ki yarda yunwar iyayenki ya sa ki tunanin ɗaukar abincin gidan nan ki tafi da shi ko da kuwa an rage ne idan kika kiyaye wannan shikenan kuskure musu kuwa ta shi magana tana limshe idanu cike da rashin damuwa mira ta ce in dai zaki kiyaye biya na haƙina ai wannan ba matsala bane jin amsar ta ya saka rufai da dagowa ta dube ta sai take mama mamakin jin kai irin na yarinyar. Kiran Lare wacce ke mata aiki ta yi, Labi ta ce, "Ga na Hajiya, kallon mamaki Mira ta bi Lare da shi, domin idan auren ƙauye ta yi, ta kusan haifar Rufaida, amma gashi tana kaskantar da kai gare ta. Rabbi ka kara rufa mana asiri," ta faɗa a cikin zuciyarta. Ki nuna mata ɗaki na ta gyara komai kafin na zo. Tun kafin Lare ta yi magana, Mira ta tashi ta bi ta, sai da suka fara taka steps ɗin tukunna. Ta juyo, cikin sa'a kuwa suka yi ido biyu da Fatima. Kashe mata ido ta yi tare da jinjina mata hannu alamar godiya. Murmushi kawai Fatima ta yi mata haka daga haka ta dawo kan Rufaida ta ce ni kam Rufi wai yanzu wani irin horo kike tunanin zaki wa yarinyar nan saboda da alama tana da jin kai hararta Rufi ta yi ta ce malama ina da zan ɗauki matakin ke kika hana haba Ta ya zan hana baki fahimce ni ba kenan kin san dalilin da yasa na sanyayar mata da jiki saboda kar ta tafi bata jira amsar Rufaida ba ta ci gaba da cewa saboda na yi miki alƙawarin sai kin wulakanta ta kamar yadda kika yi alwashi kuma ke ma na san kina son hakan matsalar da aka samu sauran fushin da kika yi da wannan na yi amfani na tabbatar da komai zaki iya yi mata ba za ta bar gidan nan ba saboda tana ƙaunar iyayenta kuma tana tausayin su idan ta bar gidan nan shikenan duk wani hop nasu ya lalace kin ga dole za ta yi hakuri ko ba dan saboda ita ba ko domin iyayen limshe idanu kawai take yi tace amma yanayin da take magana ne idan kin kula kamar ba na sauran 'ya'yan talakawa ba ni sai nake ganin kamar tana da jin kai kar ki damu da wannan haka wasu 'ya'yan talakawan suke idan kika ga suna ɗaukar kai sai ki zaton su ɗin wasu ne ajiyar zuciyar da ta sauke ta ce shikenan Tima nagode ni bari na koma bacci nake ji kallon mamaki ta bi ta da shi kamar ba daga baccin ta taso ba amma a zahiri murmushi ta yi tare da faɗin shikenan ni ma bari na wuce mama na tana jira na dan ya matsa fuska rufai da ta yi kamar ba ta ji daɗin farcin tima ba ko ba ta ce mata komai ba ta tashi suka yi sallama cikin kankanin lokaci mira ta gyara ɗakunan duka bakin wani da yake rufe ta dawo ta tsaya tana karewa ɗakin kallo cikin zuciyarta tana ayyana cewar ne ɗakin hajiya sauda dan zagayawa ta yi inda ta ga windo sai dai ya rufe ɗakin yake motsin da ta ji ne kamar ana taka step ya saka ta barin wurin da sauri kallon tuhuma rufai da ta bi da shi sai ta yi ƙasa da kanta ta ce na kammala tsaki kawai ta yi mata ta raba ta ta shigewarta da kallon miyar ta bi tana nema mata shirya ga Allah dan Allah ya yi ka mai kuɗi ba yana nufin kafi kowa bane Rufaida na shiga ɗakin ta ta ji wani sanyi da kamshi ya buge ta babu shiri ta faɗa kan gado tana limshe ido a zuciyarta tana mamakin ya aka yi wannan village girl ɗin ta iya gyaran ɗaki har haka gashi bata wani bata lokaci ba ta yi mata aikin da ko Larai da take babba ba za ta iya yin sa ba ta baki ta yi ta ce ko da yake da gani ta saba aikatau. Mira kam tana saukowa ta samu wuri a falon ta zauna ganin shiru-shiru bata fito ba ya saka ta sha'awar zuwa harabar gidan tana tafe tana karewa gidan kallo bata yawo ne ba ta ji ta yi karo da mutum cike da tsoro ta dago don gudun kar kowa ya yi mata rashin mutunci tunda ta kula kamar halayyar yan gidan ne haka ke ta ji ya faɗa yana nuna ta ita ma zare ido ta yi saboda ta gane shi mutumin nan ne da ta taba haduwa da shi a kasuwa me kike yi a gidanmu tambayar da yayi mata kenan murguda masa baki ta yi za ta wuce ya fisgo ta yace baki ji me ce ba ke da jin haushi ta ce aikatau shiru yayi yana kallanta bai ce komai ba ya sake ta raba shi ta yi ta wuce fasa zuwa balkoni din ta yi ta dawo falon ta zauna da kallo ya bi ta tabbas Lucas ya saka waswasi akan yarinyar nan. Da fari ta zo gidan a matsayin mabaraciya, sai kuma ya ganta a hanya a matsayin cikakkiyar mai gata. A yau kuma ta dawo gidansa a matsayin yar aiki. Anya kuwa yarinyar nan mabaraciya ce ko dai an turo ta ne leƙen asiri. Zan bincika. Ya faɗa yana shiga falon shi ma. A falon ya ganta raɓe da gefen kujera, bai ce da ita komai ba. Larai da ya ga ta fito ya kalla ya ce, "Ke kira min Rufaida." Kusan a tare suka sako ita da Rufaida. Tunda ta hango shi ta washe baki cike da jin daɗin ganinsa ta ce, "Welcome MM." Shi ma murmushi ya mayar mata ya ce, ce, "Thanks, haka kike zaune a ɗaki ke kaɗai maimakon ko da 'yan aikin nan ki zauna ku yi hira su rage miki kaɗaici?" Wani irin kallo ta bi Mira da sam ta nuna hankalin su baya kansu. Yanzu yaya saboda ban da hankali sai na zauna cikin aikin da suke cin abinci a ƙarƙashina, na, na saka su aikin da duk na ga dama kuma zan iya marin su a duk lokacin da suka kuskure umarni na. Amma duk da haka kake cewa wai na zauna na yi hira da su. God forbid. Girgiza kai kawai ya yayi cikin zuciyarsa yake farta. Ba za ki canja ba kwata-kwata. A zahiri kuma tashi tsayayye "To ni zan tafi." Da dama fita zan yi nace bar na leko ki tunda ke kin fi karfin zuwa inda mutane suke tace afwan yaya har zaka tafi ko lemo baka sha ba laliba cikin sayayya ce ki damu am oke oke to mu tafi na raka ka aka saka jero suna tafi suna hira ita dai mira mamaki ne ya kashe ta a ashe ma tana dariya lallai ta faɗa tana ci gaba da kallon tv tana nan har rufai da ta zo ta wuce ta kallon agogon falon ta yi ta ga har lokacin sallah yayi inda ta ga larai ta shiga tun ɗazu nan ta bi sai ga ta a cikin kicin sannu da aiki ta yi wa larai kafin ta tambaye ta inda za ta samu ruwan alwala. Da sakin fuska Larai ta nuna mata wani korido ta ce akwai ban ɗaki ma a can idan zaki zagaya. Murmushi ita ma ta yi ta ce na gode tare da bin hanyar. Sai ta shiga ban ɗaki ta yi fitsari tukunna sannan ta yi alwala. A ɗan gefen wurin ta shimfiɗa kallabinta ta tayar da sallah. Tana idarwa ta dawo ciki zaman jiran tsammani. Ganin har kusan karfe hudu rufai da bata sako ba ga kuma yunwa da take ji sai kawai ta yanke shawarar tafiya gida. Tunda dai ta kammala ayyukanta to bata ga dalilin zamanta ba kuma. Wurin Larai ta je ta yi mata sallama kafin ta fito ta kama hanya. Ko da ta shiga gida ana kiraye-kirayen sallar la'asar. A matukar gajiye ta shiga gidan, anti da ke zaune tana jiran dawowarta ta tare ta da sauri tana yi mata sanda zuwa. Ruwa ta fara kawo mata ta girgiza kai ta ce anti ai sai ciki na ya kulle me kika dafa mana yau? Na rasa me zan dafa shine kawai na yi mana dan wake. Washe baki Mira tai ta ce kin ko kyauta kamar kin san na yi marmarin sa. Ba ni na ce ciki na har kukan yunwa yake yi. Tashi anti ta yi ta kawo mata dan waken. Ai kuwa ta hauce kamar mayin waciya. Da ta zo karshe anti ta ce gaskiya Amira ki canja wata shawarar. don ba za ki sake komawa aikin nan ba a firgice ta saki sauran dan waken da yake hana ta ce haba anti kenan duk wahala ta ta tafi a banza kenan Tana na fara jin kanshin nasara shine zaki ce na daina ko da a ce rufai da za ta rika yanka nama na ne zan jure matukar zan haɗu da muguwar matar nan hajiya sauda ya faka faɗar ta anti ta yi cikin sanyin murya ta ce mira ba wai ina so na hana ki ɗaukar fansar abin da aka yi miki bane saboda addini ma ya bamu wannan damar idan har aka cuce ka kuma kaga ba za ka iya yafewa ba to karama daidai yanda aka yi maka sai dai ki tuna irin tanadin da Allah ya yi wa masu yafiya musamman a inda suke da halin ramawa. Mira, ina jin tsoron faruwar wani abu gare ki. Hajiya saboda da kike gani ba karama bace ba kuma mijinta ma babban mutum ne. Na tabbatar ko da za a kama ta da laifin fasa kauri da yara mata, to fa babu wani hukunci da za ta fuskanta domin su ke da doka. Allah ne kawai zai iya hukunta su ba wai dan adam ba, musamman ke mace karama mai rauni. Kar ki yi wasa da rayuwarki ba mu da kowa sai Allah. Shiru Mira ta yi tana sauraron anti har sai da ta yi shiru alamun ta gama maganarta. Murmushi ta har sai da fararen haƙoranta suka bayyana. Kin salon maganar ta ce, "Anti, na ji daɗi da kika ce Allah ne ke iya hukunta mutum. Ki fahimce ni ba wai ina son yakarta ne. ko kuma burin fansa ne kawai a gabana. A'a, ina so ne na kubutar da sauran yaran take kokarin hallakawa na kuma bayyanar da ɓoyayyar fuskarta wacce take cin amanar addini. Mutane da yawa suna yabanta akan kirkinta har takan ɗauke wasu daga cikin yaran marasa ƙarfi da sunan za ta tallafi rayuwarsu waɗanda babu wanda ya san me take saka su suna yi kasuwanci take yi da su saboda haka taimako ɗaya nake so ki yi min anti dan Allah ki taya ni da addu'a Allah ya bani ikon cin nasara a kanta tana gama faɗin hakan bata jira cewar anti ba tayi shigewar ta ɗaki girgiza kai kawai ta yi saboda ta san halin Mira da Naci akan abu tunda har ta yi niyya to babu wanda ya isa ya dakatar da ita washe gari tunda ta yi sallar asuba bata koma bacci ba dan haka ta fita ta yi share-share sannan ta yi wanke-wanke sai da ta gama tukunna ta shiga wanka bata ɓata lokaci ba saboda saurin da take yi kar ta haɗu da rashin mutuncin Rufaida yau kam doguwar rigar atamfa ta sanya babu laifi da ɗan hasken jikinta duk da ta koɗe amma ta fi kayan jiya haske komai bata shafa wa jikinta ba ta ɗauki hijabin ta tsoho shi ma ta saka a bakin kofa ta haɗu da anti tana shigowa ɗakin ɗan matsawa ta yi daga gefe tana murmushi ta gaishe ta ba dai har zaki tafi ba gashi na makara daga kishin kiɗa bacci ya ɗauke ni murmushi ta saki tare da cewa kar ki damu anti ai dama za a rika bani abinci a can yanzu idan na ce zan tsaya zan ɓata lokaci ga yarinyar ba ta da kirki to shikenan ki dai kula dan Allah ki kuma kama mutuncin ki kuma Allah ya kiyaye hanya sai kin dawo insha Allah anti nagode gode daga haka ta fita daga gidan kin nutsuwa take tafiya kamar yadda ta saba sai da ta yi nisa sosai kafin ta samu a caba kasancewar safiya ce sosai unguwar da zai kai ta ta faɗa masa ba bata lokaci ko ta hausa ka tafi ko ta kai sashen sun rufai da a rufe yake alamar bata tashi ba kenan ta san ko ta yi nokin ba ji za ta yi ba saboda haka ta samu wuri daga gefe ta zauna ta kai kusan minti talatin kafin ta ji maganar larai a kanta dagowa ta yi tana kallon ta mira me kike yi a nan baki shiga kin fara aikin ki ba instead of ta amsa mata sai ta yi murmushi tare da gaishe ta Amsawa ta yi tana sake maimaita tambayar. Wallahi anti, na zo na ga kofar a rufe shine na tsaya a nan kafin a buɗe. Kama hannun ta Lare ta ta ce, "To ai ta nan baya zaki shigo. Mu tafi kina bata lokaci. Baki san halin mai gidan bane." Mira bata ce komai ba, ta bulare suka shiga. Tsaye ta yi tana tunanin ta inda za ta fara gyarawa. Can dai ta yanke shawarar fara gyaran falo kafin fatananniyar can ta tashi sai ta shiga ta gyara mata. Sannan sunan da ta saka wa rufaidan kenan. Sai da ta tabbatar ta gyara ko ina a ƙasa tukunna, sannan ta kai duban ta ga agogo wanda ke manne a bangon falon ta ga karfe takwas ne da rabi a fili ta farta ko ma ta yi sallah sai dai ba ta da mai amsa mata wannan tambayar hakan ya sa ta nufi kicin wurin larai sani da aiki anti murmushi larai ta yi mata har kin kammala gyaran kenan eh iya kasan ne da dakunan da ke ciki ina tsoron na haura sama ne ban sani ba ko ba ta tashi a bacci ba ta ai sai karfe goma za ta tashi ta be baki mira ta ce. to barana ta yaki aiki kafin ta tashi a'a wallahi ai da kin bar shi na ma kusa kammalawa kunin gidan nan ne kawai yayi saura eh ai ko wanke wanke ne sai na yi miki ko naga kin yi abinci kashe-kashe. ala duka gidan nan kike yi musu abinci tace ce hmm, ko ɗaya mira kin san masu kuɗin nan san ban san tattali ba duk wannan da kika gani na hajiya Rufaida ne yanzu ma idan ta ga dama za ta iya cewa duk babu abin da yayi mata sai dai na canja mata wani cike da mamaki mira ta kalle ta tace to kuma sai kin sake din to yar nan zaman ta nake yi a gidan nan fa dole na canja idan tace bai yi mata ba cap jan amma wallahi bata karasa ba sakamakon tsawar da suka je from nowhere cike da rashin mutunci Rufaida tace larai ba dai abincin da zan ci ba bane kika bar wannan mai siffar aljanin ta taba a aran ki ya dade yanzu nan ta shigo ma har na kammala komai ita dai Amira tsayawa ta yi tana bin su da kallo musamman ma lare da jikinta har rawa yake yi tsabar tsoron Rufaida wani dogon tsaki ta ja tana mai da idanunta kan Mira a wulakanci tace shishigin ki babu abin da zai miki sai tsana a zuciyata idan ma bakin raina ni bane har yaushe zaki zo baki jira na tashi ba kin gyara min daki zaki shigo nan kina abin da ba a sanya ki ba okay na san saboda kwaɗayi kika yi wannan wato a gama ki kwasa ki kai wa ci kwancen iyayenki ko su sun zauna sun turo ki aikatan waye sani ma ko da shegen kyan nan naki za su yi amfani kun zata ko akwai maza a gidan nan ko to a hirɗinku ko muna da maza sun fi matsiya matsiyata irin ku ta she magana tare da kafe Amira da ido dan ganin wannan maganar da ta faɗa mata murmushi ne kwance akan fuskar ta kamar ma bata fahimci zagin da take yi mata ba ganin ta yi shiru ne Miran bata rama ba ta raba ta za ta wuce ba tare ta farta komai ba da sauri rufai da ta fusgo ta ta dawo da baya ta ce wace ce ke da har ina magana zaki wuce wato ke ma ga mahaukaciya ko nan ma shiru mira ta yi tana kallon ta kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce ai ban san amsar abin da kika faɗa kike nema ba shi yasa na yi shiru amma tun da har kin buƙaci haka ina so ki sani duk yanda iyaye suke sunan su iyaye bar na tambaye ki menene ma'anar iyaye na san baki sani ba saboda baki san daɗin su ba abin da kika sani kawai shine idan kina da buƙata a baki kuɗi ki yi buƙata an faɗa miki komai ne kuɗi ke yi akwai farin cikin da kuɗi ba za su baki ba amma kulawar iyayenki kawai ya wadatar da shi kamar yadda kika ce iyaye na matsiyata ne to ina so ki gyara kalamanki domin mu arzikin imani kawai da Allah ya yi musu ya ishe mu alfahari kyau da kike magana kuma na ji daɗi tunda duk rashin son ki gare ni idan ki bai rufe ba har sai da ya tabbatar miki da ni din mai kyau ce kin ga akwai yiwuwar idan gidan da nazo babu maza to matan ciki su taya ko kin zafin rai rufai da ta daga hannu za ta mari mira da sauri ta kauce tana dariya ta fita daga kicin ɗin. ba lare da ta yi mutuwar tsaye ba hatta rufai da kasan mutsi tai babban bakin cikinta a gaban lare miran ta yi mata wannan iskancin lallai dole ne ta dauki mataki a kanta ta, amma za ta fara kiran Fatima ta shaida mata kafin su yi shawara irin tozarcin da za su yi mata. Don ta yi alƙawarin sai ta yi nadamar zuwanta duniya. Mira kan mu zuciyarta wasai take gyaran ɗakin duk da wani ɓangare na zuciyarta na cike da tsoron kan rufai da ta kore ta tun kafin ta fara abin da ya kawo ta. Gashi ma ko maganar Hajiya Saudan bata ji ana yi ba bari ta saka ran ganin ta Haka dai ta samu ta kammala komai har ban ɗaki ta wanke mata sai kamshi ke tashi a ɗakin. Ta janyo mata kofa ta rufe. Ta za ta sauka sai ta kai duban ta ga ɗayar kofar da ke rufe. Tana son ta shiga ɗakin duk da zuciyarta na faɗa mata cewar ɗakin Hajiya Sauda ne. Jin kamar za a hauro sama ya saka ta sakowa da sauri sai dai ga mamakin ta rufai da bata falon. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kalmar da na furta ra'ayina nawa naki ne